أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين صوتهم باقري نتي صوتهم كما باقري مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin wallaga da nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna 27 ga watan ramadan jirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 27 sha kai sha shida sha shida ga watan uku miladiya ta 2026 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya sake ba mu damar haduwa a wannan yammaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin suratul nur da muna cikin tafsirin aya ta 31 kuma yau shine khatama insha Allah muna muna tare da baki wanda suka zo daga Kano da kuma Gombe da wasu sassa na nan Najeriya a tare da mu a wannan lokaci akwai mai martaba sarkin bununu alhaji jibrin ɗallami alhassan wanda yana tare da mu muna masa barka da zuwa da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya biya shi ladan wannan tattaki na zumunci da ya yi wajen kawo mana wannan ziyara Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa mizani kuma ya yi masa riko a bisa nauyi da ɗawainiyar da take wuyansa sannan muna tare da ɗan uwa da ɗan juma dabo sannan da wakilin shugaban shari'a kwamishin shek yakubu gero don muna musu barka da zuwa kuma yadda muke marabtar 'yan uwanmu da suka zo daga gombe kai ɗan uwa da umar dokaji da ɗan uwa da abdullahi abubakar lamido sannan a nan muna tare da malam baban gida suleiman ɗaya daga cikin manyan malamanmu na nan jiha sannan akwai honorable bakari alhatu wanda shi ma muna tare da shi akwai yan uwa da dama da suka zo daga kano wanda watakila ba zan iya faɗansu duka ba saboda haka sai a yi haƙuri da waɗanda za mu ambaci sunayensu sauran ma suna cikin zukatanmu insha Allahu sannan abinda suka yi na aikin alkhairi na zumunci Allah subhanahu wataala zai saka musu akan sa insha Allah da kyakkyawan sakamako akwai yan uwa abokan da'awa abokan aiki da suka zo daga BUK Jami'ar Bayero ta Kano akwai dan uwa Professor Usman Aliyu Dutsen ma da Professor Nura Ibrahim da kuma Dr. Kabiru Mustafa Umar da dukkaninsu malamai ne a jami'ar bayero kuma abokan da'awa ne koyaushe ana tare sun girmama wannan majalisi sun kawo mana wannan ziyara a wannan lokaci da muke rufe wannan karatu akwai 'yan uwanmu da suka saba zuwa duk shekara da su muke wannan khatma ba su taba gajiyawa ba wanda da an gansu an ga cewa rana ta zo abin nan aiki ya zo garshe aski ya zo gaban goshi duka muna musu barka da zuwa akwai a uwa malam muhammad awwal abu maryam limami a masallacin jami'ul ikhlas da ke kano kuma daga cikin malamai masu da'awa suna tare da uwa alhaji muslim sani da kuma alhaji abdullahi tara sannan da babban jami'in ɗan sanda sannan kuma abokin da'awa a csp magaji idris akwai alhaji tijjani abdurrahman wanda shi ma duk shekara da shi muke wannan khatma hakanan muna tare da alhaji abubakar adam wanda shi ma duk shekara suna tare da mu tare da shi akwai dr adnan shafi'u da kuma dr salisu a malam salisu umar tsohon kwamandan hizba na kano kunce na na fage local government kada in haɗa ka rigima da <laughs> a tare da shi akwai dr adnan shafi'u mu ambace shi akwai dr hamza sukoya shi ma muna tare da shi akwai babban limamin mu na jami'a na masallacin al'imamul al-bukhari barista isaac adam shi ma muna tare da shi daya daga cikin malamai masu karantarwa masu da'awa masu himma haka nan muna tare da alhaji muhammad abdulkadir daya daga cikin 'yan mu na masallacin al'imamul bukhari ko kuma santa ta al'imam al-bukhari akwai alhaji halilu getso ɗaya daga cikin masu taimakawa harkar da'awa a kano akwai tawagar su malam sadi wada da kuma malam nasiru wanda duk muna tare da sunan yan uwa da suka halarci wannan guri da dama watakila lokaci ba zai ba mu dama duk mu ambace su ba ma duk suna zukatanmu kuma muna godiya da wannan karramawa da suka yi mana muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi kuma yadda suka zo gida yadda suka zo nan Allah ya mai da mu tare gida lafiya وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يلهين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبطولتهن أو آبائهن

Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kullil mu'minati yaghdurna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa kullil mu'minati fa gaya wa mata mu'minai yaghdurna min absarihinna su kame idanuwansu wa yahfazna furujahunna kuma su tsare farjinsu ولا zinata زينتهن illa ما ظهر منها kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga gare shi وليضربن بخمرهن على جيوبهن كما سسني للبنس أكن ويايا ريقننس ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن kada su bayyana adansu sai ga mazajensu na aure au aba'ihinna ko iyayensu au aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazajensu na aure au abna'ihinna ko 'ya'yansu aw abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mazajen na aure aw ikhwanihinna ko ƴan uwan su maza aw bani ikhwanihinna ko kuma ƴaƴan ɗan uwan maza aw bani akhawatihinna ko kuma ƴaƴan ɗan uwan su mata aw hinna ko kuma mata ƴan uwan su aw ma malakat aymanuhunna ko kuma bayin su aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal ko kuma mazajen da suke bin su domin neman bukatar su waɗanda ba masu bukatar sha'awar mata ba aw at lazina lam yadhharu ala auratin nisa ko kuma mata ko kuma yara waɗanda ba su kai ga tantance ko ba su kai ga tantance sha'awar al'auran mata ba wala yadribna bi na kada su rika buga kafafuwansu li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna dan a gane abin da suke boyewa na adansu wato mundaye wa wato bo ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku ku ayyuhal muminu ya ku mu'minai la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta kamar yadda muka ce wannan ayar yar uwar ayar da ta gabata ce yar uwar ayar da ta gabata ce irin umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa maza na su takaita ganin su akan abin da Allah ya halatta kan su yi kalle-kallen banza hakanan su tsare tsiraicin su kada su bayyana tsiraicin su kuma su yi amfani da tsiraicin su inda bai dace ba hakanan su ma mata ubangiji subhanahu wata'ala ya goya wancan umarni da wannan umarni dan a nuna cewa duka umarni iri ɗaya ne an nisa'u shata'iqur rijal irin hukuncin da aka dora akan maza a wannan babin shine irin sa aka dora akan mata su ma su tsare kallon su su kame ganin su su tsare farjin su kada su bayyana adan su illa ma zahara minha sai abin da ya riga ko abin da ya bayyana daga adan su wannan gaba ita ce jiya muka fara tafsirin ta akan ta muka tsaya kuma anan a yau zamu ci gaba zamu dan faɗi tsakure na tafsirin wannan gaba na san zaman namu ba zai isa ba mu kammala tafsirin illa ma zahara minha saboda haka za mu yi abin da ya samu sai kuma insha allahu baɗi in Allah ya kai mu da rai da lafiya ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya to za mu zo mu ci gaba da haka kamar yadda na ce za mu kwana a daji amma daji mai security daji ne wanda yake cike da tsaro babu fargaba insha allahu fatan mu Allah ya nuna mana lokacin lafiya Allah ya ce wala yubdina hunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga adan nasu saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi ado guda biyu wanda ɗaya ya haramta bayyana shi mata su bayyana shi ɗaya kuma ya yi togaciyarsa cewa suna iya bayyana wannan azina ghairun zahira zinar da ba ta fili ba ba ta sarari ba wanda Allah ce su bayyana ta sannan akwai azzinatu zahira ita ce illa ma zahara minha ita kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi togaciyar cewa don mace ta bayyana wannan zinar wato wannan adon na sarari ba ta yi laifi ba to wanne ne ado na sarari wanne ne ado na sarari wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa mace ya halatta wa mace ta bayyana to anan an samu maganganu na malamai wanda a shinkiti alaihi rahmatullah ya dunkule su ya dunkule su maganganu guda uku duk da cewa aka ta ƙara takure su za su koya koma maganganu ne guda biyu magana ta farko illa ma mahara minha sai abin da ya bayyana na ado bayyananniyar adan shine adan da ba asalin wato ba daga asalin halittarsu ba ba daga asalin ba tafsiri na farko kenan shine tafsirin Abdullahi dan Abbas da waɗanda suke tare da shi cewa tafafi tufafin da take sanye da su wanda ta yi hijabi ta sa ta rufe jikinta to dole dai tufafi ne za ta rufe sauraka akwai tufar da za ta bayyana zahir siyar to wannan shi ne abinda aka yi togaciya don haka idan mace ta sa hijabi abinda zai bayyana na hijabin wanda dole ne za a gan shi to wannan shi ne abinda aka yi togaciya wannan shi ne ƙaurin farko shi ne ƙaurin abdullahi ɗan mas'ud da waɗanda suke tare da shi kai ƙauli na biyu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga wannan adam suka ce a nan ana nufin adan da ba asalin ba daga asalin halitta sai ba daga asalin halitta ta yake ba amma kuma yana tare yana tare da ita dole in za a ga wannan adam sai an ga wani bangare na halittarta shine suka yi misali da alkohol da alkhidam wato kwalli ko kuma lalle dole inda ba ta sa kwalli za a ga kwallin to kaga sai an ga fuskarta saboda ka in kuma ta sa lalle za a ga lallen hannunta sai an ga hannunta ko a siwar ko a siwar wato a awarwaro da za ta saka a hannunta to sai an ga hannunta Allah akalla za a ga tsintsiyar hannunta To saka ce wannan shine kauli na biyu wato abinda aka yadda idan ta bayyana shi babu komai shine abinda yake da alaka da wata gaba ta jikinta ado ne yana da alaka da wata gaba ta jikinta in za a ganki sai an ga wannan gabar ba za a ga kwallin da ta sa ta ba sai an ga fuskarta ba za a ga lallan da yake jikin hannunta ba sai an ga hannunta don ci wannan shine aka yi togaciya kauli na uku sune abin wanda suka ce abin da aka yi togaciya shine ado da yake asalin ta ne asalin ta ne suka ce shine fuska da kuma tafin hannu fuska da tafin hannaye biyu ce wannan wani abu ne na kyau a tare da ita wanda kuma asalin halittar ta ne an yaje mata cewa tana iya bayyana wannan wannan shine kaulin Abdullahi dan Abbas kuma shine kaulin jumhur na malamai yawancin malamai akan sa suke al'immatu salasa duka suna kan wannan kauli na na uku idan muka duba da kauli na biyu da na uku za su iya zama abu daya da shi ma kauli na biyu ma'al ɗinsa ƙarshe makoma dai shine a ga fuska ko a ga tafin hannaye a ga fuska ko a ga tafin hannaye duk da cewa sun fassara zina da cewa alkhizab da alkohol da siwar wato kayan ado da za a saka a jiki wanda zai sa ganinsu zai sa a ga fuskarta da ce to wannan shine ne aka yi togaciya to kamar yadda muka ce abdullahi dan mas'ud ya fassara illa ma zahara minha da cewa tufafi ake nufi tufafi ake nufi wannan ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud ta fuskoki da yawa an rawaito shi ta hanyoyi da dama cewa abdullahi dan mas'ud haka yake fassara illa ma zahara minha cewa tufafi ake nufi kuma daga cikin tabi'ai akwai wadanda suka tafi akan wannan tafsirin dashi kamar abu ishaq as-sabi'i kamar ibrahim an-nakhai da yin su abu al-ahwas sallam ibn sulaim al-hanafi abu al-jawza aus ibn abdullahi ar-rib'i da abu salih alhanafi da alhassanul masri ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu da kuma muhammad ibn siri waɗanda suna daga cikin tabi'ai waɗanda ra'ayin abdullahi dan mas'ud wajen fassara illa ma zahara minha shine ra'ayinsu kuma daga cikin malamai masana tafsiri da suka zaɓi wannan ra'ayin cewa shine tafsirin ayar akwai alhafiz ibn kathir alhafiz ibn kathir shi ma ya ɗauki wannan tafsiri da abdullahi dan abbas kuma wannan shi mazhabar mazhabar imam ahmad ibn hanbal kamar yadda mu gani hakanan al sa'idi a cikin tafsirul karimin rahman shi ma ya tafi akan wannan hakanan al-allamatu muhammad al a cikin adwa'ul bayan da kuma sheikh muhammad salih al-uthaymeen rahimahullahu ta'ala waɗannan duka sun tafi akan fassara ta farko ibn kathir alaihi rahmatullah da zo fassara ayar wala yubina zinatahunna illa ma zahara minha ay ay la yuzhirna shay'an min az-zinati lil ajanibi ya fassara ai da cewa kas su bayyana wani abu na adansu ga mazan da ba muharramansu ba illa ma la yumkinu ikhfa'uhu sai abinda ba zai yiwu ba a rufe shi abinda ba zai ya koyu ba sai ya ce wa qala ibn mas'ud kar rida'i was siyabi kaman mayafi da za ta rafa ko tufafin da za ta sa na hijabinta يعني على ما كان يتعاناه النساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ce abinda abdullahi dan mas'ud yake nufi shine abinda larabawa suke sawa na mayafi bayan mace ta sa tufafinta na kwalliya sai kuma ta dauko wata riga ko wani mayafi ko wani gwado sai ta rufe wannan rigunan rigar da take jikinta wa ma yabdu min asafil thiyabi fala haraja alai abinda zai dan fito daga wato can kasan tufafin da suke jikinta dan wani bangare da tufafin su fito daga kasa ce wannan babu laifi da yana haza layin tuni uhu domin rela ta so ta ɓoye wannan ba zai ɓoye ba wani zirahu fi ziyin nisa bayan harumin izariha kamar mace ta ɗaura zani sannan ta saka hijabi to kuma amma wani gefen zanin daga can ƙasa wato zai rika bayyana ce to duk wannan baya daga ciki amma layin tuni ikfa'uhu da abinda da ba zai yi wa ɓoye shi ba kaga wannan shine tafsirin da ibn kathir alaihi rahmatullah ya karkata zuwa gare shi na tafsirin illa ma zahara minha hakanan shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah malaminsa malaminsa wato ibn kathir ya saba wa mazhabarsa ta imamu shafi'i imamu shafi'i yana tare da waɗanda suka fassara illa ma zahara minha da cewa ana nufin alwajhu wal kaffan ana nufin alwajhu wal kaffain ana nufin fuska da tafukan hannaye biyu ya karkata zuwa ga ra'ayin malaminsa ibn taimiyya alaihi rahmatullah ibn taimiyya ya lissafa maganar ibn mas'ud ita ce karshen magana ta wato da ta tabbata a fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akan ta na wannan aya ibn taimiyya yana ga fassarar da ibn mas'ud ya ita ce ta karshe fassarar da annabi ya bar sahabbai akan ta fassara abdullahi dan mas'ud yana ga fassara abdullahi dan abbas yana ga fassara ce ta farko dan yana cewa wa haqiqatul amri annallaha Allah ja'ala zinata zinatayn yace haƙiƙanin al'amarin Allah ya sanya adam ado da yake magana akan sa a wannan aya ado guda biyu wala yubina zinatahunna ado na farko illa ma zahara minha shi ma ado ne na biyu yace akwai zinatun zahira akwai zinatun ghairu zahira akwai adan da yake da bayyane akwai wanda ba a bayyane yake ba وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج ya المحارم wa mace ta bayyana. adanta na zahiri adanta na fili na sarari ga wanda ba mijinta ba ko kuma waɗanda ba muharramanta ba wa kanu qabla an tanzila ayatul hijab ibnu taymiya ce mata wato sahabbai sun kasance kafin a saukar da ayar da zai magana akan hijabi kana nisa'u yakhrujuna bila jilbab mata suna fita ba tare da jilbab ba jilbab shine abin da muke cewa hijabi jilbab shi ne abinda da Hausa muke kira hijabi kalmar hijab da larabci tana nufin mata su tsaya a gida kada su rika fita suna ɗin ya da maza wannan ne hijab da za su alfimu hunna mata an fasalu hunna min wara'i hijab in za ku tambaye su abin amfani to ku tambaye su ta bayan katanga wato kada sai kun shiga kun gaure da su sannan ku ce su ba ku abin da kuke nema a ku tsaya ta bayan katanga ku tambaye su wani ne hijab mutum zauna a gida wa karna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula abin da Hausa muke cewa tsari shine hijab amma an ari kalmar anya ana amfani da ita a matsayin aljilbab aljilbab shine tufafin da mayafin da mace take rufe adanta da shi shine ake kira aljilbab yudnina alaihinna min jalabibihinna to shine ibnu taymiya yake cewa mata kafin a saukar da ayar hijab suna fita ba tare da hijabi ba yaran rajul hawa ya daiha namiji wanda ba mijinta ba ba kuma dan uwanta ba muharraminta ba zai iya ganin fuskarta da hannayenta wa kana idza ka yujuzu laha an tuzhira wacce wal kaffayn ibnu taymiya ce a wannan lokacin kafin ayar hijabi ta sauka wacce tana iya bayyana fuskarta da tafukan hannayenta wa kana hina in yazuru an-nazaru ilayhima a daidai wancan lokacin kafin saukar ayar da ta nuna a rufe ana iya kallo ya halatta a kalla li'annahu yajuzu lahu laha izharuhu saboda bayyanawar gare ta ya halatta thumma lamma anzala Allahu azza wa jalla ayatul hijab sai ce to yayin da Allah ya saukar da ayatul hijab ya ayyuhallazina amanu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa matansa da 'ya'yansa mata da matan mu'minai cewa su sanya lullubinsu a jikinsu sanya lullubinsu a jikinsu yake hujiban nisa'u an rijal sai aka yi wa maza tsari wato mata tsari daga maza sai ya ci gaba da cewa Fa'iza, kunna ma'muratin bil jilbab li alla Ya yace to idan ya zanto mata musu umarni su sa jilbab dan kada in suna matafiya a gane cewa wace ce wannan ka ma gane su yace wa huwa satrul wajhi au satrul wajhi bin niqabi sai ya fassara jilbab da cewa shine mace ta rufe abinda za ta yi mayafin da za ta sa a jikinta ta rufe fuskarta da shi ko ta yi amfani da niqabi ta rufe fuskarta da shi sai ya ce kana alwajhu wal yadani min az-zinati to lokacin da wannan hukunci ya so sai ya zanto alwajhu wal yadani min az-zinati allati umirat alla tuzhiraha lil ajnabi sai zama fuska da hannaye su ma sun shiga cikin adan da aka umarci mace kar ta bayyana wa maza wanda ba maharramanta ba ba kuma mijinta ba فما بقي يحل للأجانب النظر فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الطاهرة الظاهرة yace to daga lokacin sai ya zama babu wani abin da ya zama an halatta namiji ya kalla a jikin macen da ba ba ba ba matarsa ba sai tufafinta na zahiri wato su ne wannan hijabin da ta rufe jikinta sai ce fabnu mas'ud zakara akhir al yace maganar ibnu mas'ud ya faɗi al'amarin wato al'amarin ƙarshe al'amarin ƙarshe na fassarar ayar wa ibnu abbas zakara awwal al shi kuma ibnu abbas ya faɗi al'amarin a farkon al'amari kafin wannan hukunci ya sauka wannan shine a dunkule ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ba ya karkata zuwa ga ra'ayin Abdullahi ibn Abbas ya kuma fifita abdullahi dan mas'ud ya kuma fifita shi akan ra'ayin abdullahi dan abbas amma jumhur mafiya yawan malamai su kuma sun zama sabanin haka jumhur jumhurul mufassirin min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su duka sun karkata ne zuwa ga fassarar abdullahi dan abbas cewa illa ma zahara minha shine al-wajh wal-kaffan sai abinda ya bayyana daga ita mace shine fuska da kuma tafukan hannu biyu sun kawo maganganunsu da ibarat daban-daban a ibarat da cikin salo iri-iri kowa ya wani ya ce abin da ya shafi kwalli da lalle wani ya ce zobe kowa yana faɗar wani abu wanda idan ka koma za ga cewa yana komawa ne zuwa ga fuska dai da hannaye kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka tattara maganganun guda uku muka ambace su daga cikin waɗanda aka ruwaito sun tafi akan wannan fassarar cewa alwajhu wal ne ake nufi da illa ma zahara minha akwai abdullahi dan abbas radiyallahu anhu fassarar sa tana nan cikin tafai da yawa albayhaqi a cikin sunan al-kubra ya kawo asar din abdullahi dan abbas da sanadi sahihi حكى يعني عن يحيى بن سلام أتكن تفسير نساء ابن, ابن أبي شيبة أتكن لتافن المصنف ابن جرير الطبري أجامع البيان حكى عن آه، ابن أبي حاتم أتفسير نساء سنكاو ستحنيو يدى بند بند عبد الله الان أباس صبر حكى أثر نيسا بتتشي زوء عبد الله الان أباس حكى ابن عمر ابن عمر شما رأي سديدي كالرأي عبد الله الان أباس سيدي رأي عبد الله الان أباس أفسر الآية في شهره يعفنا ابن عمر شهرة أما أنا ابن عمر شما ينا أنا أتكين تفسير ابن أبي حاتم حكنا أنا مالك رضي الله تعالى عنه السيوطي أتكين لتافن الدر المنثور يا كاوش يا جنج ناشزوا ابن المنذر أتكين تفسير انسا حكنا نشيني رأي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما يندي تتكين لتافن الجامع عبد الله بن وهب الجامع ابن وهب يا كاو وانا فسر الدقاء أبو هريرة radiyallahu ta'ala anu hakanan almiswar ibnu ibn makhrama radiyallahu anhu shima yana cikin tafsirin abdurrazzaq as-sanani da kuma ibn jarir at-tabari jami'ul bayan hakanan waɗannan duka zamu ga cewa sahabbai ne waɗanda an ruwaito irin ra'ayin irin ra'ayinsu irin ra'ayin abdullahi dan abbas kaga kenan jumhur suna tare da abdullahi dan abbas ko a cikin sahabbai waɗanda aka yi ruwayar banda ibnu abbas banda ibnu mas'ud a kaulin farko banda ibnu mas'ud babu wani wanda daga cikin sahabbai naga an danganta masa wannan ra'ayin sai Abdullahi dan Mas'ud shine aka ruwaito maganar daga bakinsa ta hanyoyi daban-daban amma ra'ayin Abdullahi dan Abbas ya zo a ruwayoyin sahabbai daban-daban a cikin tabi'ai akwai Abu Salih Zakawan Samman akwai Ziyad ibn Abi Maryam akwai Sa'id ibn Jubair akwai Mujahid ibn Jabr akwai Ikrima maula Abdullahi ibn Abbas waɗannan duka ɗaliban Abdullahi dan Abbas ne haka babu mamaki in ya zanto ra'ayinsu daidai yake da ra'ayin malaminsu akwai amir ibn shurahil al-sha'bi akwai ata ibn abi rabah qatada ibn da'amat as-sadusi makhul abu abdullahi shami isma'il sudi suddi rahman ibn zaid ibn aslam waɗannan dukansu dukansu tabi'ai ne dukansu tabi'ai ne duk ra'ayinsu daya da ra'ayin abdullahi dan abbas sai muka ce wannan shine ra'ayin jumhur shine ra'ayin jumhur hakanan nan muqatil ibn sulaiman a tafsirinsa hakanan abdulwari abdul ibn sa'id ɗaya daga cikin malaman hadisi shi ma wannan shine ra'ayinsa shi yasa ibn abdul ibn abdulbar al-maliki a cikin littafinsa at-tamhid sai yake cewa wa ala qawl ibn abbas الفقهاء umar هذا وعلى قول ابن wato akan maganar ibnu abbas da ibnu umar malaman fiqh suke a wannan babin a babin fassara illa ma zahara minha illa ma zahara minha me ake nufi yace akan wannan suke kuma wannan shine kaulin da ibnu jarir at-tabari ya rajjaha na minti 30 to kun san daman yau sai dai a taba gaba da naga muku ko ba na so a dajin nan za mu tsaya amma hankalinku ya kwanta daji ne mai security insha Allah eh, babu matsala wannan fassara ta biyu ita ce fassarar ah, ah, shaikhul mufassirin ibn jarir tabari shi ma ita ya dogara a kanta shi ma yi magana wanda cikin maganarsa ah, akwai wani abin da sheikh nasiruddin albani duk da shi ma ra'ayinsa kenan ra'ayinsu sabanin hanabila wanda za mu ji ra'ayin imamu ahmad a nan gaba cikin al'a'immatul arba shi ya keɓanta da tsanantawa cewa ko farshenta saboda haka dole mu haƙura mu dakata a wannan gabar amma kamar yadda kuka gani cewa bincike bai ƙare ba tunda akwai buƙatar mu ji cewa yaya mata suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya rufe fuskar da rufe hannayen tilas ne ko ba tilas ba ne mustahabbi ne ko ba mustahabbi ba ne addini ne ko al'ada ce insha Allah wannan duka in Allah ya kai mu baki da rai da lafiya za mu tattauna wannan matsalar a faɗaɗe bi iznillahi watakila a zama uku ko hudu kamar yadda ne muku alkawari bi iznillah ah, kuma da wannan ne duka duka duka muka zo ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara da muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana abinda muka yi na daidai abinda muka yi na kuskure ubangiji subhanahu wata'ala ya fi mana a cikin bakinmu akwai alaji kabiru lawan makocina ban gan shi ba kuma ban ambace shi ba muna masa barka da zuwa wannan wuri mai albarka daga ƙarshe bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da yardarsa da rahamarsa da lutufinsa ya ba mu dama muka samu haduwa a wannan masallaci a wannan shekara ta 1447 hijiriya shekarar mujadiyya 2026 muka gabatar da wannan tafsiri a cikin waɗannan kwanaki 27 a wannan masallaci na gwallaga mai albarka muna yi wa Allah godiya marar iyaka bisa ga wannan ni'ima wacce ba mu da abin da za mu iya yi mu biya wannan ni'ima da ubangiji ya mana sai dai mu gode masa da kyawawan ayyukanmu mu gode masa da kyawawan yabo da za mu yi masa Allah subhanahu wata'ala ya maimaita mana cikin aminci sannan kuma kamar yadda aka sani cewa duk wani wanda ya ba da wata gudunmawa muka masa godiya da addu'a da fatan alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya karɓa da gare shi farkon waɗanda za mu miƙa godiyar mu gare su sune kwamitin tafsiri kwamitin tafsiri na wannan masallaci wanda yake ƙarƙashin jagorancin alhaji ahmad ilyas sardaunan misau muna musu fatan alkhairi da addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karɓa musu wannan ƙoƙari nasu nan muna godiya zuwa ga jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus Sunna. ta wato bauchi local government ta karamar hukumar bauchi karkashin jagorancin alhaji abdulkadir mijin yawa muna yi masa godiya kuna musu godiya bisa wannan kokari da suke ta yi shekara da shekaru kamar yadda muke godiya ga limamin wannan masallaci a sheik al'imam suleiman yusuf bashir Allah subhanahu wata'ala ya karba da gare su ya saka musu da alkhairi nan kungiyar izala ta jiha karkashin jagorancin profesa zubair madaki wanda ya kama da ziyara kafa da kafa hannan ya halarci wannan tafsiri namu da kuma irin yadda yake sa ido da kulawa shi ma Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi kamar yadda muke godiya ga uwar izala ta kasa gaba daya wanda da kulawarsu da damuwarsu da ainihin hoɓɓasa da suke da suke yi duk shekara wajen ganin cewa an yi tafsiri a ko ina. a cikin ƙasar nan har ma da ƙasashen makota an isar da saƙon alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke ƙarƙashin jagorancin al-sheikh al-imam abdullahi balalau Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana da albarka shi da waɗanda suke tare da shi mataimakansa wanda suke aiki ba dare ba rana don tabbatar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi a wannan ƙasa tamu da ma sauran kasashen makota Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu jagoranci kamar yadda har ila yau muna isar da godiyar mu ga gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi wanda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke dafa ma wannan majalisi da wannan zama Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ya musu kyakkyawan zabi haka nan muna godiya muna godiya ga masarautar bauchi da mai martaba da tarirwan suleiman da yan fadansa waɗanda har koyaushe muke samun goyon baya daga wajensu da addu'o'i na alkhairi da suke ƙara mana ƙarfin gwiwa a duk shekara muka zo wannan tafsiri kuma har mu tafi wasu daga cikin yan fadansa manyan fadawansa muna tare da su a wannan zama muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya kai wannan cikin mizanin ladan su akwai waɗanda suke ɗaukan nauyin yada wannan tafsiri a kafofin watsa labarai na talabijin da na rediyo da na zamani waɗanda duk shekara muka ambace mukan ambace su domin su addu'a Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi wai shafin mu da muke sawa wanda yan uwa suke kula da shi akwai sunna tv wanda suke karkashin jagorancin dr ibrahim adam da sina allah ya saka musu da alkhairi akwai wasal tv wanda ita ma tana daga cikin waɗanda suka ɗauki ainihin gabarin isar da wannan tafsiri namu a wannan wata akwai manara tv wanda ya ɗauki nauyi badawiya pharmaceutical company wanda suka ɗauki nauyi da shekara suke daukan nauyin nuna wannan tafsiri a tashar manara tv akwai africa tv wanda shenzhen global company suke daukan nauyi su ma allah saka musu da alkhairi akwai nta kano wanda shi ma shenzhen global company su suke daukan nauyi allah saka musu da alkhairi akwai tauraruwa tv wanda alhaji ahmad sa'id sufi allah saka musu da alkhairi yake daukan nauyi akwai nta kano a nta sokoto wanda su da kansu suke ɗaukan gabarin sa wannan karatu su ma Allah saka musu da alkhairi akwai aminci fm kano wanda alhaji kabiru hassan sugungun da kuma sautul haq suka yi haɗin gwiwa wajen sa wannan karatu Allah saka musu da alkhairi akwai garanti fm kano wanda su kuma tm yola charitable foundation su suke ɗaukan nauyin sa wannan karatu Allah saka musu da alkhairi akwai express kano express fm eh, kano wanda ita ma alhaji ahmad sa'id sufi shi yake daukan nauyin sa wannan karatu allah ya saka masa da alkhairi kwai rahama fm kano wanda sautul haq su suke daukan nauyin karatun akwai pyramid fm kano ita ma sautul haq akwai aminci fm kano ita ma sautul haq sautul haq committee allah ya saka masa da alkhairi akwai radio kano wanda tm yola charitable foundation har ila yau su ma su suke ɗaukar nauyin sa karatun a wannan kafa Allah saka musu da alkhairi akwai har ila yau radio Kano FM waccan radio Kano AM wannan radio Kano FM wanda shi ma TM Yola Charitable Foundation su ne dai suke ɗaukar nauyin wannan sa karatu Allah saka musu da alkhairi akwai dala dala FM Kano wanda JS Enterprises ko kuma Charitable Foundation suke daukan nauyi su ma Allah saka musu alkhairi akwai garanti FM Kano wanda a Sagad Rice Mill suke daukan nauyi Allah saka musu da alkhairi akwai Express FM Kano har ila yau wanda Dr. Allah mai hayyo sakataren ilimi na babban birnin tarayya na Abuja Allah saka musu alkhairi akwai Hikima FM Kano wanda Alhaji Ahmad Sa'id Sufi har ila yau shine da yake daukan nauyin sawa wannan kafa Allah ya sassaka masa da alkhairi akwai vision fm wanda su kwamitin sautul haq su ne suke ainihin a daukan nauyin sawa akwai premier fm kano wanda wani bawan Allah ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi akwai premier fm har ila yau kano wanda alhaji ahmad sa'id sufi shine dai ya sake ya dauka nan ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai freedom kano freedom fm kano freedom radio wanda dr mai hayo wato babban sakataren ilimi na babban birnin tarayya na abuja ya ɗauki nauyi allah saka masa da alkhairi akwai jalla fm ita ma a kano wanda shi dai alhaji ahmad sa'id sufi ila yau shine ne dai ya ɗauki nauyin a wannan karatu akwai hikima fm kano wanda alhaji sani kalamu wahid Allah ya saka masa da alkhairi magana sa ɗaya ne ɗalibin mu ne eh kai da kaji kalamu wahid ka san gaskiya da gaskiya ake ake mu'amala da ita Allah ya saka masa da alkhairi akwai ataf fm bauchi ina jin na faɗa daidai ko ataf ataf ko fm bauchi ah, da kuma brc Azari, da kuma brc alkaleri da brc toro da kuma drc dingi waɗannan gidajen rediyo duka wanda ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a cikinsu shi ne sanata shehu buba umar sanata shehu umar buba wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kama mana ziyara wannan majalisi duk shekara muna fatan allah ya saka masa da alkhairi ya biya masa bukatunsa na alkhairi haka na akwai albarka rediyo bauchi wanda dakta bala mai jama'a winci dakta bala winci ya ɗauki nauyin sawa dakta bala winci yana buƙatar addu'a mu ta musamman kasancewar shi ne wanda yake wannan katafaren aikin masallaci baƙinmu da suka zo daga kano suna ga irin aikin da yake masallaci ne na gani a faɗa wanda ya ɗauko aikin muke fatan allah subhanahu wataala ya ba shi ikon kammalawa wanda muke fata in Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya a cikinsa za mu gabatar da wannan tafsiri bi iznillah muna fatan haka tabbata muna masa addu'ar fatan alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi haka nan ya kuma ɗaukar nauyin sawa a globe fm a globe fm ina jin ita ma'anar jihar bauchi shi ya ɗauki nauyin sawa akwai brc toro wanda iyalan marigayi alhaji adamu garkuwa suka ɗauki nauyin sawa Allah saka musu da alkhairi akwai rediyo jigawa am wanda masallacin gidan gwamnati jigawa su suka ɗauki nauyin sawa wato kwamitin masallacin gwamnatin eh, gidan gwamnati Allah saka musu da alkhairi akwai anda za fm ita ma a jigawa <clears throat> wanda alhaji garba salisu garba Allah saka musu da alkhairi yake ɗaukan nauyi ba wai a cikin ramadan kawai ba har a wajen a wajen watan ramadan Allah ya saka masa da alkhairi akwai jewel fm wadda take gombe wanda wani bawan allah ne yake daukar nauyin sa karatun nan allah saka masa alkhairi sannan akwai queen fm zaria wanda ita kuma eh, kwamitin alhawariyun foundation su suke daukar nauyin sawa allah saka masa alkhairi akwai alfijir radio katsina wanda shi kuma honorable salisu salisko shine yake daukar nauyi allah salisko ko Allah ya saka masa alkhairi akwai rock fm a jalingo ita kuma wanda alhaji aminu shu'aibu kawoje ko yake daukan nauyi Allah ya saka masa alkhairi akwai lafiya dole a maiduguri Allah ya bada zaman lafiya wanda alhaji malam kari yake daukan nauyi Allah ya saka masa alkhairi akwai zamzam fm tasawa cikin jihar cikin kasar Niger Niger Republic wanda alhaji raba sawa Allah ya saka masa alkhairi yake daukan nauyi akwai freedom radio kano wanda har ila yau js heshe charitable foundation su suke daukan nauyin sa wannan karatu akwai aminci fm kano wanda dr dallami hayo sakataren babban sakataren ilimi na uh, abuja yake daukan nauyi Allah saka masa da alkhairi har ila yau akwai garanti FM Kano wanda Shenzhen Global Company suka dau nauyi wanda a baya ma mun ji wasu da suka dau nauyi Allah saka masa da alkhairi akwai Dala FM Kano wanda iyalan marigayi Professor Jibril Isa Isu Allah ji kansa da rahama suke daukan nauyi Allah ya gafarta masa ya kai masa wannan lada kabarinsa akwai Dala FM Kano wanda ah, Sani Aminu Electronic Store suke ɗaukar nauyi Allah saka musu da alkhairi akwai alheri fm maradi jihar ƙasar nijar wanda su ma suke ɗaukar nauyi Allah saka musu da alkhairi akwai ta'awun tv ta'awun tv wanda dan uwa wanda kamfanin amarina petroleum suke ɗaukar nauyi Allah saka musu da alkhairi akwai amfani fm maradi wanda alhaji abubakar kantin sauki yake daukan nauyi Allah ya kara masa sauki cikin lamarinsa akwai nagarta fm maradi wanda alhaji mustapha rimbo yake daukan nauyi Allah ya saka masa da alkhairi haka nan akwai alfijir fm katsina wanda shi dai dan marna petroleum shine yake daukan nauyi nan ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai martaba fm ah, ban san ina take ba martaba fm wanda ita ma wanda suke daukar nauyi sunan nisa'u sunna ta funtuwa tana yiwa a funtuwan ne Allah saka musu da alkhairi akwai unity fm jos unity fm jos wanda yake daukar nauyi shine ibzar charitable foundation Allah su ma saka musu da alkhairi na san watakila akwai wasu kafofin waɗanda ba mu san da su ba da bayan Allah waɗanda ba san da su ba Allah ya san da su muna musu addu'ar Allah ya karɓa ya sa musu a cikin mizanin ya ba su ladan abin da suke yi sannan akwai kafofi na zumunta da zumunta social media nan da dama wanda suke sa wannan karatun a shafukansu kuma muna addu'ar Allah ta'ala ya karɓa musu sannan muna addu'a Allah ta'ala ya sa kama wanda yake mai masaukinmu a shekarun baya da suka wuce alhaji umaru ya ne wanda shi ne yake ba mu wato masauki da kula da mu tsawon shekara goma sha uku ko tun 2012 eh, tun 2012 har zuwa a wannan lokaci shi ne yake daukar nauyin bakuntan mummuna addu'ar Allah wani wataala ya karba daga gare shi wanda bai gajiya ba har yanzu hakanan muna addu'a ga Alhaji Yakubu Shafa wanda shi ma yana ɗaya daga cikin masu taimaka ma wannan tafiya ta tafsiri duk shekara kuma a bana shi ban masauki muna addu'ar Allah subhanahu wataala saka masa da alkhairi ya albarkaci rayuwarsa muna godiya ga jami'an tsaro duka wanda suka taimaka mana musamman 'yan civil defense wanda suka ba mu kulawa a cikin wannan wata gaba daya muna addu'ar Allah ya karba musu akwai jami'an 'yan sanda akwai jami'an dss akwai ainihin sojoji da sauran jami'an tsaro wanda su ya ba da gudunmawa wajen ganin an samu zaman lafiya da security wanda inda ake karatu da kuma wato faɗin jihar gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi kamar yadda muke godiya ta musamman ga 'yan agajin izala da waɗanda suke taya su aikin su wanda kullum a cikin tsara yadda wannan tafsiri zai gudana suke musamman ababen hawa da shige da fice na wannan wuli su ma muna addu'ar Allah ya saka musu daga alkhairi daga shugabannin su da manyansu da ƙananansu haka nan har ila yau muna addu'a ta musamman ga duka ‘yan uwa waɗanda suka samu halartar wannan wuri suka kawo mana ziyara ta girmamawa ta ƙarin ƙarfin gwiwa Allah ya saka musu da alkhairi kuma yadda nake mika godiya ta musamman ga ɗalibai na waɗanda koyaushe muke tare da su muke shige muke tahowa mu koma tare da su dr ibrahim adam bisina wanda kun gane kullum tsaye yake a nan da wadda yake tsanan a ko'ina ma haka yake tsaye muna fatan allah ya karba masa akwai profesa mansur isa yalwa wanda shine ya yi ta zirga-zirga da ni kamar da ku sani har zuwa lokacin da ya tafi umara ya bar abin a wajen ɗan uwa malam yahaya allah ya saka musu da alkhairi akwai dr usman giyade allah ya saka musu da alkhairi akwai dr ahmad tijjani akwai sheikh sha'ya'u yusha'u akwai malam dawud wanda duka waɗannan suna tare da mu ko da yaushe akwai alaramma abubakar rariya wanda ne yake ja mana baki tun lokacin da muka fara muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karba musu akwai alaramma ta da su wanda shi ma kullum muna tare da shi tare muke shan ruwa Allah saka musu da alkhairi ba za mu manta da yan uwa ahlul khairi foundation ahlul khairi foundation wanda su ne daukar gabarin tsara lakcoci da ma tsara hudubobi da aka gudanar karkashin jagorancin wasu daga cikin malamanmu Allah ya taka musu da alkhairi akwai malam Salisu al akwai malam bukari Mu'azu wanda ba sa kasa a gwiwa wajen tun kafin azumi suke bibiyar wannan abu har kuma zuwa yanzu suna ba da tasu gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi akwai yan agajin da muke tare da su da malam Yahaya wanda ya karbi malam Mansur Allah ya musu sakayya da alkhairi akwai dattawa na wannan masallaci wanda kullum nake zuwa in same su suna riga ni zuwa manyan dattawa wanda shekara da shekaru muna tare da sunan muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya karba musu ya kara musu lafiya da nisan kwana mai albarka waɗanda suka rasu daga cikin su kuma Allah subhanahu wataala ya ji kansu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ya kara musu kuma mahalarta wannan wuri muna muku addu'a da karfin gwiwa da kuke bamu wajen halartar wannan tafsiri tun daga lokacin da za a fara shi har rufe shi Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi sa abinda aka karanta anan ya zanto mai amfani gare mu gare da ku gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zanto kadarko na shiga gida aljanna yan uwana da suka zo daga Kano wanda sun saba zuwa duk shekara su ma Allah ya saka musu da alkhairi yadda suka zo lafiya Allah mai da su lafiya wannan tattaki da suka yi na zumunci da karar karfafa gwiwa su ma Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi wasu daga cikin su kamar yadda ku sani malamai ne masu tafsiri sun yi tafsiri sun gaji amma duk da haka suka rufe wajen tafsirin suka zo nan domin su kara ƙarfafar gwiwa mu akan abin da muke yi Allah ya saka musu da alkhairi ya sa musu a mizani da waɗanda na faɗa da waɗanda ban faɗa ba duka suna cikin raina ina fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya yadda muka haɗu lafiya a wannan shekara Allah kuma haɗa mu a shekaru na gaba Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a shekaru na gaba cikin ƙoshin lafiya zaman lafiya da aminci ina godiya ina godiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ganin na da ya kamata bai kamata an gaba da bai motsa ba kan mintuna biyu zuwa biyar ba zan fara da gaito gaban kwamitin ce tattalar sau alhaji ahmad iyasu wanda kowa ya san tsawon shekara a cikin kuma da ya fata bakin ya san shi da ya da fice da tsayuwa gaduwa da duka al'afar a ce da har Allah ya yi masa kwana da yawa yanzu ya haura shekara saba'in Allah ya kara masa wasu daga

duk abubuwan da kama da ya samu saboda da shi lokaci zan yi kira musamman ɗalibai ilimi wanda suka saurari tasirin fannin da sauransu akwai abubuwa da dama wanda gaskiya mun amfani mun amfani sosai tun daga farko wannan bayan farkon wannan tasiri iskar kuma da ransha wanda hanyar kawo ya rubu a kan da yau to ina kira ilimi da dukkan yawancin wani suna da shi wannan tafi ya zama sun yi a cikin ake kira take wato kuzuri wanda ba ka samu kuzuri na karatun irin wannan kuzuri ne wanda bai tarewa tana tafiya da shi suna amfani da shi a mafi tare bayan lalacewa bayan cewa sai dai har sai lokacin da kwanakin da Allah ya yi saboda tabbatar da cewa mun yi amfani da kai kawai don su zama da cewa mun karfafa wa wannan cewa wajen a dukkan saboda haka a da ne ke yi wani lokaci a wani wanda zan so su da taimakawa wajen kiran jama'a akwai na shekara da sha'awa wanda kai a yi na sojojin na na karnar na duba wannan lakta a kuna ki wato ina iya cewa kan ɗin da ya ce da an zuba su ne an kaji da wuri tana na a ba ba shi ba ne wannan abu mai sauri kamar ba yana wa akwai shoron da ba a yaɗe ta Gracias. ajiya ya masa danya ya malamin malamin ta أنا أتكلم في كلمة سوريا من ضمن الأسرة التي غير الناس وقال أمور kamar yadda Allah ya kasance da amfani da shi